أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت تُبْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتَّ متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه o assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode wa allah maɗaukaki muna yaba masa bisa rahamarsa da ikonsa da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan marece na litinin sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 28 ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu jihar jigawa wannan shine wuninmu ko darasinmu na goma sha biyu a karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma yau ba mu tashi insha Allah ta'ala kamar da muka jima ya karanta a suratu Ali Imran a aya ta 156 da 57 da تقص إن شاء الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ألا يا ندائي لإيماني يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني سكبادة قسكيا عند كلا لإيماني yana daga cikin abubuwa da dama za mu same su a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala wani lokacin ya ce ya ayyuhan nas wata ran ya kira ya ayyuhal ladina amanu malamai suna cewa kira na muminai a kira su da siffa su ta imani akwai fa'idoji har guda uku a ciki fa'ida ta farko akwai igra'i kwadaitarwa da zaburarwa kamar a dubi mutum ne saboda ƙarfinsa sai a ce ya kai gwarzo tashi karka tsora ta shiga fagen fama da ba gwarzon bane da ba za a faɗa masa haka ba don haka saboda siffar imanin da suka siffantu da ita shi yasa ake ce musu ya ku waɗanda suka yi imani ku tashi ku yi kaza ku bar kaza fa'ida ta biyu kira da imani yana nuna cewa abin da za a yi umarni da shi yana daga cikin abin da in dai akwai imani to wajibi ka yi shi wani abu ne da mai imani ya kamata ya kalli cewa saboda inda yana da imani to lalle wajibi ne aikata abu na uku idan aka kici ya ayyuhal ladina amanu yana nuna cewa abin nan da aka ambata ƙin yinsa ko barin yinsa yana cikin abin da zai rage imani wani kuma in ka lura da umarnin Allah a ko'ina in dai an haɗa shi da ya ayyuhal ladina amanu za ka samu wannan ma'anonin guda uku ko fa'idodin guda uku suna ciki wannan dai dan fa'ida Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru kar ku kasance kar ku zama kal ladina ai mithlal ladina kafaru kamar waɗanda suka kafirta wa ƙalu kuma suka ce nan an yi akafin ƙaulin nasu akan siffarsu ta kafirci ko kamar siffofin biyu ne ake zargi da kafircinsu da wannan ƙaulin ba siffa aka kawo da cewa aka ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru ladina qalu ko kar ku zama kamar kafirai waɗannan da suka ce kaza kaga zai zama kamar siffa ne ake faɗi na kafiran da suka ce kaza to wannan shi ta ma akwai wannan ma'anar a ciki dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu suna ciki kar ku zama kamar waɗanda suka kafirta ma'ana kar ku kafirta irin kafircinsu kar ku zama kamar waɗanda suka kafurta kuma a cikin siffofinsu suna cewa kaza da kaza kaga kenan an hana ku kafirci an hana ku faɗin irin wannan magana zaka abubuwan biyu duka a kalle su menene suka faɗi Allah madaki ce alladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim kuma suka ce dangane da ƴan uwansu lamun anan ba ta ta'addi na ƙaulin bane babu ta'adiyatil ƙauli ba irin wanda zaka ce qultu lahu na ce da shi wannan shine ta ta'adiyatul ƙauli qala lahu wane ya ce wa wane shi ma wannan ita ce ta ta'adiyatul ƙauli amma wannan ba ita bace domin mun lura da abin da Allah mu ke faɗa a ciki waɗanda aka yi maganar a kansu ba sa nan sun mutu kaga ashe su kafiran ba magana suka yi da su ba magana ne cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku zama kamar kafirai waɗanda suka ce dangane da 'yan uwansu an gani yayin da suka yi tafiya a bayan ƙasa sai suka mutu ko suka zama sun shiga cikin tafiyar yaƙi sai aka kashe su menene maganar laukanu to daga nan maganar su ta fara kuma idan ana zancen wani mutum da ya mutu sai za a yi magana a kansa to in an ce ala lahu to ba ana nufin ya yi mukhatabarsa ya ce da shi mutum da shi yanzu ya mutu wanda ake magana a kansa ma'anar kenan lamun dinnan shine qala fi alladhina qalu fi sha'ni ikhwanihim ko alladhina qalu an ikhwanihim shine ma'anar wannan lamun din ba ta ta'diyatul qawli ba ce wannan dai maganar larabci ne amma mun tsaya akan wannan saboda in ba a fassara ta haka wato ba za a gane ba yanzu in ka karanta ta zahiri ka ɗauke ta a matsayin ta'diyatul qawli kace ya ya ku waɗanda suka yi imani kar ku zama kamar kafirai kuma suka ce wa ‘yan uwansu ka duwan da aka ce ya ce wa ɗan uwansa ma'ana ya yi magana da ɗan uwan waɗanda ɗan uwan idan zarabu fil ardi waɗanda idan suka yi tafiya a bayan ƙasa aukanu guzzan ko suka zama mayaƙa suka ce da su laukano inda na mamatu haka ai ba da su suka yi magana ba kun fahimci abin da nake nufi don haka ashe lamun ɗinnan ma'anarta ya ku waɗanda suka yi imani kar ku zama kamar kafirai waɗanda kuma suke cewa dangane da ‘yan uwansu idan barabu to ita ma wannan idan ba shar'iyya ba ce ma'ana magana ta zarafi ne wadda ma'anarta shi na barabu yayin da domin ana magana ne a sigar mabi kuma ana maganar sai aka kawo siga ta mubari'i don an ce idan zarabu yayin da za su yi tafiya kaga bayan da za su yi tafiyar bane bayan sun riga sun yi ne an fahimci abin yanzu bari mu faɗa muku da Hausa kawai a kyale larabcin Allah ne yake hana mu muminai kar a yi kamar irin yadda kafirai suke yi idan wani ɗan uwansu ya yi tafiya a garin tafiyan nan ya haɗu da wani hatsari ko kuma rashin lafiya sai mutu ko kuma ya fita yaƙi sai aka kashe shi to su kafirai in irin wannan abun ya faru suna faɗi dangane da ‘yan uwannan nasu da aka kashe za su rika cewa ina ma da a ce ba su fita wannan tafiyar ba da a ce sun yi zamansu a gida ba su fita wannan yakin ba ai da ba kashe su ba to wannan maganar ita ce ake cewa kar me irinta an fahimci abin to amma larabcin da ke tsakanin shi nake so ku gane yawwa sai aka yi amfani da lamun cewa li ikwanihim kai ka dauka kamar an yi magana da su wanda suka mutu ne ko sai aka kawo ana zancen madi kuma sai aka ce idza idan suka yi tafiya to idan ina sai ka fahimci kamar nan gaba ake nufi abin ku ana nufin baya ne ma'ana a larabce sai ka ce kamar ka ce ne ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal kafaru wa qalu fi sha'ni ikhwanihim الذين ضربوا في الأرض ولما ضربوا في الأرض ماتوا في الطريق أو كانوا غزا لما كانوا غزاة في الطريق أو في أثناء القتال قتلوا أم في الجنة من جنة؟ توبة متهنن يا يند أكي كذا أكي كذا أكي كذا سكت في aka كشيسو su a kan أكا كشيسو kuma aka kashe su كانوا wurin cewa idan darabu fil ardi ka kaddara famatu idan suka yayin da suka yi tafiya a bayan ƙasa ta fatauci ko makamancin wannan sai suka mutu a hanya aukanu guzzan ko kuma suka kasance a cikin yaƙi mayaƙa shi kuma faƙuci ne yawwa yayin da aka yi waɗannan abubuwa biyu sai kafirai ‘yan uwansu suke cewa laukano indana <coughs> da suna tare da mu ba su yi tafiyan nan ba ko ba su je yakin nan ba ma matu to da ba a kashe su a tafiyar ba wa ma kutilu kuma da ba a kashe su a jihadi ba an gane abu insha Allah ya bayyana yanzu ghuzzan abin da ake da ghuzzan ala wazn fu'al jam'i ne na ghazi da ghazi da ghaziya mufradi jam'in su shine guza a guzzan kamar da ake cewa na'imun jam'in su sai a ce nuwam sa'imun suwam duk ana faɗin wannan a larabci don haka gazin sai a ce me guzzan to guzzan jam'i ne na gazi mayaƙi da ya fita yaƙi to ma'ana da ba su fita yaƙi ba sun zama mayaƙa aka kashe su a wurin yaƙin nan da ba su fita ba da ba su mutu ba in ji waɗannan kafirai to ya ku waɗanda suka yi imani kar ku yi magana irin wannan maganar da kafirai suke faɗinta dangane da ‘yan uwansu Allah sa an gane yaj'ala Allah ذلك hasratan fi قلوبهم to wannan lamun din ma akwai magana a kanta yaj'ala Allah in ka fassara ta ka dauke ta ta'alili za ka ce ne don Allah ya sanya zalika ai zalikan ƙaula hasratan baƙin ciki da damuwa fi qulubihim a zukatansu ko in ka ɗauke ta a matsayin ta ta'alili ta bayanin sababi to malamai suna cewa wannan lamun ba ta ta'alili ba ce ana ce mata lamul aqiba lamu mene al aqiba ma'ana domin aƙibar abin zai koma ya zama kaza da kaza a larabci akwai lamun irin wannan iri uku takan zo don ta'alili takan zo kamar da mutum zai ce ji'itu li ata'allama na zo ne don in yi karatu nemi ilimi kaga wannan lamun din kai kana magana akan kana bayanin sababin dalilin zuwanka ko wannan shine misalin idan ta zama ta ta'alili ce tana zama kuma lil aqiba ita ce irin wannan kamar yadda Allah madauki a cikin suratu Taha yake cewa dangane da al fir'aun faltaqatahu dangane da annabi Musa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sai alu fir'auna mutan gidan fir'auna ma'ana fir'auna da matarsa da mutan gidansa dai sai suka tsinci annabi musa daga teku da suka tsince shi dinnan sai Allah ce yakuna lahum aduwan wa hazana in ka ce su sun tsince shi ne kai ta alilin aikinsu cewa aikin tsintar sun tsinta ne dan ya zama musu abokin gaba ai da sun san haka da kashe shi za an fahimci abin don haka ashe lamun din nan ba ta ta'alili ba ce ta sayrura ce ta aqiba ma'ana li yassira ba'da zalika litakuna aqibatul umuri ba'da zalika yakunu Musa aduwwan lahum hazana ma'ana fi ilmi Allah a ilimin Allah ya san cewa abu kaza zai kasance to wannan ita ke ce lamun ta mene aqiba to ita ce wannan ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yawa kuma suna ce mata za'ida za'ida ana nufin wadda ma'anar za ta cika ko da ba ita shi ake nufi da za'ida uslubi ne na larabci wasu malamai suna ganin don me za a ce a cikin alkur'ani akwai wani abu za'id ba a sa. duk abin da Allah ke faɗa yana da hikimarsa da ma'anarsa wannan kuma ba matsala bane uslubi ne na larabci amma in sun kira shi za'id din abin da suke nufi ma'ana za ta bayyana ko ba shi ba ana nufin za'id an ƙara ne ba a bukata ba a'a dole akwai wata hikima ta Allah wajen sawa to ita wannan suna bada misali kamar faɗin Allah madaki da yake cewa inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera wannan lamun suna cewa lamun ce da ko ba ita ma'anar ta bayyana saboda zuwan irada saboda an yi amfani da lafazin irada inna ma yuridu Allah ai abinda Allah yake nufi kun ga maganar iradar bayanin dalili ya riga ya bayyana abinda Allah yake nufi shine ya tafi muku da ƙazanta ya tsarkake ku don haka ko ba lamun ɗin ma'anar za ta bayyana an gane abu haka nan da Allah madauki cewa yuriduna li yutfi'u nurallahi ko to ita wannan ita ma kaga ko babu lamun ɗin maganar za ta bayyana musamman ita ta zo mufassaratan a wata ayar yuriduna an yutfi'u nurallahi kaga ga irada da an sai a fassara lamun ɗin da maganar an ake ne shi shine dai kashe-kashen wannan a dunkule dai zancen shine liyaj'al Allah zalika ai liyaj'al Allah zalika alqawla dan Allah ya sanya ma'ana Allah ya sa waɗannan mutane sun faɗi wannan magana ne dan daga ƙarshe zai zama musu kaza ta ɓangaren ilimin Allah ake nufi an gane yawwa ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai sanya wannan magana ta zama musu hasaratan bakin ciki da damuwa da nadama domin ba za ta musu amfani ba yanzu wanda aka kashe masa dan uwa sai zauna yana cewa yana ta faɗa ai an ce masa kada wannan tafiyar da yayin zaman sa a gida da yanzu ba ai wannan hatsarin da shi ba wannan maganar tana da amfani me ya samar wa zuciyarsa bakin ciki ne da damuwa kawai da dama yake amma shi wanda ya mutu ya tafi ya mutu ba dama ya dawo don haka maganar hasratan kawai za ta zama ga mai faɗinta to haka waɗannan kafirai din da ake cewa kar mu Allah madauki ke umartar mu kar mu koyi da su su ma magana ta su iya nan za ta tsaya ta tsaya musu bakin ciki da damuwa ba tare da ta amfani la wanda ya mutu ko kuma su ta amfane su ta dawo musu da wanda ya mutu a su rage bakin ciki ba Allah sa an gane zance yawa sai Allah ce wallahu yuhyi wa yumitu Allah shi ke matarwa ya karɓi rai ya ɗauke shi yuhyi shi ke rayarwa ya rayar da rai da da babu shi ya samar da shi kuma <clears throat> ya ba shi damar istimrari a cikin rayuwa ma'ana ya doge ci gaba da rayuwa duk rayuwar a hannun Allah take sha'inta da istimrarinta an gane to idan kuma lokacinta ya ƙare me za a samu mutuwa to mutuwa duka a hannun Allah take don haka ashe babu wani wanda nadamarsa akan mutuwar wani za ta yi masa amfani domin farkon zancen da ƙarshensa duk ba a hannunsa yake ba a hannun Allah yake in Allah ya ɗauke mutum da rayuwa daga rayuwa ya koma mutuwa yin Allah ne haka yaso ajalinsa ne in ya bar shi ya ci gaba da rayuwa yin Allah ne dama shine mai ikon haka babu wanda yake da hannu akan ya karɓi ran wani ko ya rayar da wani wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir wannan ta'maluna akwai qira'a biyu ko wanda suka karanta ta na kamar da yake a nan ko wanda suka karanta ya amalu to kuma kowanne a ciki ba rikici illa ka ce wallahu bima ta'maluna basir Allah dangane da abin da ku kuke aikatawa to mai gani ne mai gani ne ku kuke aikatawa ma'ana waɗanda ake mukhataba da su anan ana zance kenan da wa ya ayyuha alladhina amanu wanda dama farkon zance da su ake ya ayyuha alladhina amanu kaza da kaza da kaza da kaza wallahu bima ta'maluna basir to da mu'mina ake in kuma an karanta ma'ana kenan Allah yana sanin yana ganin abin da kuke aikatawa ya ce kar ku koyi da kafirai to in kun yi Allah yana gani an fahimci abin in kuma an fassara ta da an karanta ta kai da wacce kira'a wallahu bima ya'maluna basir Allah dangane da abin da suke aikatawa Allah mai gani ne to na ana zancen kafiran ma'ana su waɗancan kafirai da aka ce kar ku koyi da su wannan magana da suke aikata da suke faɗi cewa da ƴan wannan namu sun zauna kaza da kaza da ba su mutu ba kuma sannan wannan abu ne na dama ne kaza da kaza zai zama a zuciyarsu to wannan maganar Allah madauki yana sane yana gani da abin da suke aikatawa don haka babu maganar iltifati a ciki a bangaren balaga sannan Allah madauki ce wala in qutiltum kuma ya ku muminai da ake magana da ku in aka kashe ku fi sabilillahi akan hanyar Allah au mutum ko haka kawai kuka mutu kun gani an sake maimaita mana wancan kun ga an yi magana a can idza darabu fil ardi aw kanu guzzan aka jero wannan yana cikin abin da shi ma malaman balaga suke cewa laf wa nashr murattab ko laffi ne wa nashr murattab a kun san shi mun taɓa zancen maganar masu balaga ne suna cewa ai kun ga an yi maganar mutuwa kawai ba katil ba sannan aka yi maganar katil cewa ko su mutu ko a kashe su to da aka tashi wannan laukano inda na dinnan shi ma sai aka ce ma matu wa ma kutulu da an ce ma kutulu wa ma matu da sai zama laf wa nashr ghairu murattab amma da aka jera abin aka fara da maganar mutuwa sannan aka kawo qatil ya zama laffan wa nashran murattaban in ji malaman balaga hmm. to nan sai Allah madauki ce wala in qultu wala in qutiltu nan kuma kun ga an fara da qutiltu saboda ana so a faɗi fi sabilillahi sannan sai a kawo mutum ya zama mutuwa daban ce ba ta fi sabilillahi ba kad takunu kazalika wa qalla takunu kazalika da an faɗi da cewa ake wala in mutum au qutiltum fi sabilillah to da za iya fassara abun da cewa ko mutuwar ko kisan duk zama fi sabilillah amma tunda Allah yana so ya faɗi maganar ya ware maganar mutuwa fi sabilillah qatl fi sabilillah wani abu ne daban mai girma daban yake da mutuwa ordinary mutuwa sai aka ce wala in qutiltum fi sabilillah in aka kashe ko a jihadi au mutum ko kuma kuka mutu haka ba a jihadi ba ba fi sabilillah ba an gani to duka la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un gafara daga Allah wannan an ware an yi taksisin gafaran dama an san gafarta zunubin waye mai Allah ne to ai taksisin a ƙara warewa a ce min Allah akwai inaya ta musamman akwai kulawa ta musamman da aka bai wa gafara wata gafara ce ta musamman kamar da yace wasari'u ila maghfiratin ku yi gaggawa zuwa wata gafara in aka ce wata gafara aka sa ta da tanwini ma'ana na kira to yana sa shauƙi ga mai sauraro wata irin gafara ce baka ma san irin ta ba ba irin kawai a ce an gafarta maka zunubi ba a akwai ƙarin wani abu ma na falala akan wannan don haka wata gafara ce min Allah wa rahmatun da kuma rahama min khairun mimma yajma'un ya fi alheri fiye da abinda su suke aikatawa ma'ana ahlud duniya ma'abuta duniya suke tarawa na duniya Allah ya maka gafara Allah ya maka rahama da a ce a baka duniya baki ɗayanta da a ce Allah ya gafarta ma zunubanka wani ka fi so hmm? tsakani da Allah ne hmm? a hali irin namu na wance ma ba wai mutanen duniya ban ce 'yan Najeriya akan kuɗi ko yanzu a ce a baka duniyan nan kai ba duniya ba banki ɗaya nan a ɗauko maka shi a ce an baka duk abin da ke ciki sai a ce da wannan da gafarar zunubai wani sai ce a bari karɓo ne ai zan nemi gafarar daga baya ko ba haka ne? Allah kyauta haka dan adam yake to dai Allah madauki yana gaya mana ne cewa wannan raham gafarar da rahamar da Allah zai ma ya fi abin da duk mutane suke tarawa na duniya sannan ce wala in mutum kuma kuma a yaya in kuka mutu au kutuntum ko aka kashe ku la ila Allah tuhsharun nan kun ga ba faɗi fi sabilillah ko yawwa in kun nan saboda tarkizin darasin akan maganar ƙarshen makoma ne ma'ana koma meye sababin mutuwar ku to za ku koma zuwa ga Allah a can kuma za a tantance to shi yasa ma ba faɗi fi sabilillah ba zancen domin tarkizin asalin abin da ake so ka ɗauka shine makoma za a tattara ku a koma da ku zuwa ga Allah sai kuma a duba waye mutu fi sabilillahi waye kuma aka kashe shi haka kawai wane ne ma abokan gama suka kashe shi a gida a kwance wane ne a hatsarin mota waye rashin lafiya rashin lafiyar wace iri duka sai an je can a tantance zancen ƙarshe dai shine mutuwa in an gama ta za a mutu kuma sannan za a tattaru gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan a dunkule dai fassarar waɗannan ayoyi kafin mu je abin da malam ya rubuta mana a cikin littafinsa zan so mu gama karanta nasa akwai abin da so mu yi magana akan saboda wannan aya tana cikin ayoyin da Allah ke magana akan kada muminai su zama kamar kafirai zaka suna akwai magana akan annahyu an tashabbuhi bil kuffar hani akan koyi da kafirai ina so mu magana akan wannan to amma mu gama karanta wannan da sauri insha Allah sai mu dauko wannan mabu'i din yanha ta'ala ibadahul mu'minin Allah madaukaki yana hana bayansa mu'minai an yushabihu kafirin su yi kama da kafirai mana ya hana su yana hana su su yi kama da kafirai kas su aiki irin nasu alladhina la yu'minuna bi rabbihim waɗanda ba su yi imani da ubangijinsu ba ba su yarda da shi ba ba su yarda shi ne ubangijinsu ba ba su yarda shi ne abin bauta shi kaɗai ba wala bi qada'ihi wa qadarihi ba su yi imani da ƙada'insa, hukuncinsa da kuma kaddararsa ba min al munafiqin wa ghairihi kafiran nan ko munafikai ne su ko kuma sauran nau'in kafirai ko na iri hmm. me yasa nan yayi nasi akan maganar munafikai saboda maganar nadama a kan kisan yan uwa da lau da sun zauna da ba a musu kaza ba ai mun gama a ayar da ta gabata cewa munafikai ne suka faɗi irin wannan magana to tun daga irin zancen su su suna ganin suna nadama in an kashe musu yan uwa suna ganin cewa da dabarar yaƙi a hannunsu take da an zauna tare da su da an nemi shawararsu da ba za a yi wannan abun ba da ba a kashe mutane ba to shine wannan halin ba shi da kyau shine Allah ce kar ku koyi da su to masu wancan ai mun san munafikai ne to da su da irinsu kuma sannan dan a fito mana cewa munafikai kafirai ne shi yasa sai aka faɗi wannan ashe kenan munafikai ba muminai bane ashe kenan munafikai ba sahabbai bane an gane wannan abu Allah madauki ya faɗi wannan cewa alladhina kafaru nan ba iya maganar mushrikai ake ba ba ahlul kitabi ba ana can munafikai tare da su waɗancan din Allah sa an fahimci abu to sai ce alladina la yu'minuna bi rabbihim wala bi qada'ihi wa qadarihi min al munafiqin wa ghayrihim yanhahum me yake hana su yanhahum an mushabahatihim fi kulli shay'in yana hana su kamanceceniya da su a kowanne abu kasi kama da su وفي amr الأمر الخاص kuma musamman a wannan al'amarin ku gani shine nake faɗi ɗazu kassi kama da su a kafircin su umuman kenan kassi kama da su a wannan kaulin na cewa ina ma ba ku tafi bada ba a kashe ku ba an gane to irin wannan kaulin ba shi da kyau kar ai koyi da su a wannan sauran abin da suke ma na kafirci kar ai koyi da su a kansa yaquluna li ikhwan li ayahum wa huwa annahum shine cewa yaquluna li ikhwanihim suna cewa dangane da ƴan uwansu fi dini in wannan shin na addini ake nufi ko ko na nasab duka zai ɗauka? yau ko ƴan uwan jini ko kuma ƴan uwa na addini addini tunda addinin su ɗaya kafire ne ko kuma nasabar su ɗaya jinin su ɗaya 'yan asali ɗaya ne cewa ga kabilar su kaza da kaza ne to ko ma menene 'yan'uwansu uwan su ne dai suna magana dangane da su yanzu a yakin Uhud waɗanda aka kashe mafi yawa daga ina suke daga cikin muhajiruna ne koko daga cikin al'ansar daga cikin al'ansar ne a cikin muhajiruna mutum takwas aka kashe su hamza da makamantansa takwas ko makamancin haka ko tara ba a wuce goma ba sauran saba'in ma'ana sauran sittin da wani abu dukkan su cikin al'ansar ne al'ansar ta ɓangaren jini dangin waye dangin su abdullahi bin ubay bin salul domin su mutanen madina ne dukkan su al wal khazraj an fahimci abu to shine abin da ake nufi suna faɗi dangane da ƴan uwansu alladhina matu aw qutilu kaza da kaza da kaza hmm. to amma nan an zo da abin ne ba akan wancan abin da ya faru na iya Uhud ba Allah ya amfani da maganar umumi cewa halin kafirai ne in ƴan uwansu sun yi tafiya suka mutu za su ce ina ma baka tafi ba da ka zauna a gida in ƴan uwansu suka tafi yaƙi za su ce da ma ba su fita wannan yaƙi ba da sun zauna a gida ƴan uwan nan nasu na bangaren ko addini ko kuma na nasaba wannan in ana zancen abin da ya faru a yakin udu, to kun ga ƴan uwansu na nasaba suke faɗi domin muminai ba ƴan uwansu ne na addini ba su muminai ne su ko nan munafikai menene kafirai ne Allah ta an gane me ake nufi yawa to sai ce idan darabu fil ardi idan suka buga ƙasa ma'ana bugun ƙasa suka yi tafiya cikin ƙasa wannan usnubi ne na larabci kar ka ɗauki abin ka ce sanda ake nufi a ɗauka asali balarabe in ya ce abbarbu in ya ce fil ardi ba abbarbu alal ardi ba ne yau yana nufin tafiya a bayan ƙasa Ayi tafiya ta fatauci a yi tafiya ta zumunci a yi tafiya ta ganin wuri da sauransu ai safaru tijarati shine suka tafi fatauci au kanu guzzan ko suka zama mayaka ai guzatan dama jami'i ana cewa guzzan ko a ce guzatan duk jami'in ghazi ne thumma jara alaihim qatlun aw mautu sai kisa ya auku ga kansu ga kansu aka kashe su aw mutu ko kuma suka mutu yu'ariduna alqadara su waɗannan kafirai suna mu'araba da ƙaddara mana suna gogayya da ƙaddara suna cin karo da ƙaddara wai ƙuluna suna cewa laukanu indana inda waɗancan yan uwan namu da aka kashe da sun kasance tare da mu ba su yi tafiyan nan ba ma matu da ba su mutu ba wa ma kutilu kuma da ba a kashe su ba wa hadha kadhibun minhu bane shi wannan ƙarya ce daga gare su domin me domin kuwa lamari na Allah ne faqad qala ta'ala domin ku Allah ya riga ya faɗi a bayan mun karanta jiya qul kuntum fi buyutikum kace da su da kuna gidajen kuma labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila mabji'ihim da waɗanda aka rubutawa cewa za su mutu a wurin wannan yaƙi ko akan hanya a tafiya da sun fito sun tafi makwancin nan nasu da Allah rubuta cewa nan za su mutu an fahimci abin sai ce walakin hadha takzib lam yufidhum amma wannan ƙaryatawar ma duk ba ta musu amfani ba illa anna Allah yaj'alu hadha alqawla sai dai cewa kun gani ku ga da malai fasara mana wannan wurin bai ce Allah ya yi wannan dan kaza ba ya fassara mana wannan lamun din ta nuna wannan ma'anar sairura da ne aqiba din ba ma'anar lamun ta ta'lili ba inda kuna fahimtar abin muka yi dazu yawwa ma'ana wannan ƙaryatawar da suka yi ba ce musu fa'idar komai ba sai dai kasancewar Allah maɗaukaki ya sanya wannan maganar da suka faɗa cewa laukanu inda na ɗin har zuwa ƙarshe wa hadhihi al-aqida da wannan aqidar cewa ƙaddara ba ta da aiki to ya zama musu hasratan fi qulubihim ya zama musu abin damuwa da kuma abin nadama a cikin zukatansu fatazdadu musibatuhum sai musibar su ta karu zafin ciwon rashin rashin yan uwansu sai kuma ya karu akan ha da wannan damuwar damuwar me damuwar mummunar aqida da kuma damuwar waccan magana da suka faɗi ta wato karo da kaddara an fahimci zancen sa yace wa ammal mu'minuna amma su mu'minai fa innahum ya'lamuna anna zalika bi qadarillah su mu'mini sun san cewa mutuwar duk wanda ya mutu yana mutuwa ne da mai da kaddarar Allah Allah ne kaddara fa yu'minuna wa yusallimuna don haka su sun yi imani kuma sun sallama fa yahdi Allahu qulubahum sai Allah madauke shiryar da zukatansu wa yuthbitu ha kuma sai Allah ya tabbatar da zukatan ba su bar imani ba suka tabbata a kan imani wa yukhaffifu bidhalika anhumul musibata sai Allah ya sauƙaƙe musu musiba da wannan domin in ka rasa ɗan uwa ana kawo maka labarin sai kai haƙuri a karan farko ka amince ka sallama wa Allah zuciyarka za ta huta ko ba ta huta ba za ta huta in kuwa aka kawo labarin kai baƙin ciki ƙila ma ka faɗi faɗiwar bori da damuwa da tashi hankali da marin kai da sauransu sannan kuma sai ka ce ai kaga mun ce musu su zauna da sun zauna da basu mutu ba to kaga ga yaki da kaddara to wannan ita kanta damuwa ce ga mummunar aqida ga kuma nadama ta karu an fahimci abin to wannan bakin cikin karin musifa ne su ko mumine Allah ya dauke musu ya tabbatar da su akan imani da aqida mai kyau saboda yadda su da kaddara qala Allah Allah madaukaki sai ce raddan alaihim dan ya mayar musu martani yace wallahu yuhyi wa yumit Allah shine mai rayarwa shi ne mai karɓar rai ya matar ai huwal mun faridu bi dalika, shi ya kaɗaita da wannan la hu fi dhalika ahadun babu wani da yake musharaka da Allah ya tarayya da Allah ko ya taya shi a wannan lamari fala yughni hazarun an ƙadar, don haka ƙoƙarin mutum ya kauce ko ya tsorace ko ya guje wani abu baya wadatarwa daga ƙaddara. mana da kake gudu kada abu ya same ka to kaddara dai baka guje mata duk inda zaka gudu ko ka buye a gida ko ka sa mutane su gadin ka in kai eh, kana da ko kuɗi ko shugaban al'umma ne kai za gani ai masu masu shugabanci galibi ba suna security ba an zagaye su da shi da wannan da wannan da irin wancan da irin wannan da na ciki da na ɓoye da wanda ake gani da wanda ba a gani da kyamarori da menene da duk mai tasowa ana ganin sa da motoci motocin ma da bami ko ba ka bane ta ajera motoci guda biyar baka san a wace yake ba kowanne kuma duk iri ɗaya duk wannan da bana ce ba matsala ba ce ba laifi bane da an yi shugabanni wannan amma abin da ake faɗa shine duk wannan baya hana kaddara in kaddara ta zo da wannan din da ba wannan duk abin sai ya faru ko da wannan sababin ko da wani sababin ma da ba tsammani hmm. haka kawai ma ana kwance a gida ana cin abinci an ci abinci an huta sai Allah kawo to haka da mai daukar mataki a zagaye shi da wanda ya gina gidan da ba a isa aje ba ya sa security kofofi iri iri da karnuka da raga da menene da electrification abin wannan yayin electrifying wayar da sauransu babu waya da menene iri iri duk ga sanan kwalabe an tattaka duk waɗannan abubuwan ai ana yi ko to duk ba sa hana kaddara idan Allah ya kaddara cewa mutuwa za ta zo ko da wannan sababin ko kuma da wani sababin daban to shine abin da yake nufi sai sai wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne mai gani ne albasar yan kasimu kismai ila kismai akwai basarun ru'ya akwai kuma basarun ilmi dangane da Allah kuma duk sun tabbata basarun ru'ya cewa gani na ido in isbatul basar lillahi wannan ya tabbata shi nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake faɗin cewa inda Allah inda manzo sallallahu alaihi yake magana dangane da cewa dukkan hannayen Allah dama ne kuma sahha al-laili wan nahar shi mai kyauta ne dare da yini kuma sannan yake cewa a wannan da idda Allah maɗaukaki zai kalli duniya da ya so a ce ya bayyana wani abu na ganinsa yace la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi shi nake so in kawo kunga yace man taha ilayhi basaruhu ko basar nan basar wanne ne basarur ru'ya da iya ganin Allah to da sai ya ƙone da Allah zai bayyana wani abu na zatinsa na hasken zatinsa to da duk abinda Allah zai gani da ya ƙone matuƙar inda ganin Allah zai kai to kuka ko Allah ganin ganin yana da iyaka to ashe komai ya halitta sai ya ƙone inda Allah maɗauki zai bayyana haskensa gaba ɗaya yau asalin hadisin shine hijabu nur yau hijabun Allah haske ne sai yake cewa lauka ka shafahu da ya yaye wannan hasken la ahraqat subuhatu wajhihi da hasken fuskarsa da ya ƙone man taha ilaihi basaruhu min khalqihi duk abinda matukar inda idan ko ganin Allah zai kai na wannan abun halitta da sai Allah ya halaka shi sai ya kone to kun ganin akwai isbatin mai basar wace na arru'iya basar na basira kuma dama wannan shine asali dama wallahu bima ta'maluna basir ana nufin basira yana gani kuma yana da sani yana da ilimi to shine abin da ke faɗi anan to don haka Allah san Allah yana gani kuma yana ji kuma yana sane da abin da kuke aikatawa fayu jazikum bi a'malikum wa takdhibikum don haka zai ba ku amsa zai ba ku sakamako zai saka muku bisa ayyukanku da kuma wato ƙaryatawar da kuka yi sai yake cewa summa akhbara ta'ala sannan Allah madauke ba da labari annal qatla fi sabilihi cewa kisa fi sabilillahi awil mautu fihi ko mutuwa din fihi fi sabilillahi shi ma laysa fihi naqsun wala mahbub ba wani abin damuwa bane ya ku bayan Allah dan kai tafiya ka mutu to shikenan ka rage daraja abun Allah mutuwar ai ba kai kashe kanka ba wanda bai kashe kansa ba ba wani aibi a kansa ba za a ga laifinsa ba mai laifi shi ne wanda ya gaggauta ya kashe kansa Shima kuma ba gaggawa bane Allah ya rubuta hakan zai illa dai shi za a yi masa azaba saboda ya kashe kansa an bai abin da haka ba abin suka bane da haka nan me za a zo a damu wani da ya tsaya ai da bai mutu ba da ya zauna mun yi mun yi kada ya tafi sai da ya tafi nan kun ga ai kamar suna ganin laifinsa to ba aibi bane dan mutum yayi tafiya ya mutu Allah ya riga ya rubuta cewa ajalinsa haka yake yawa a sai ce laysa fihi naqsun wala mahdur wa inna ma huwa kawai yadda abin yake shine mimma yanbaghi an yutanafasa fihi an yatanafasa fihi almutanafisun ai mutum ya ma yi tafiya a kashe shi fi sabilillahi ai wani abu ne da masu tsere suke yin tsere a kansa ma'ana masu ƙoƙarin su samu lada abun Allah ina ce su suke yin tsere da masu mutu ma a jihadi ko ba haka bane dan haka mutuwa a jihadi ba abun aibi bane dan me za ku zo kuna cewa an kashe ƴan uwanmu kaza da kaza da kaza ai a mutuwa a bangaren jihadi ba abun nadama bane abun ma da a yi tsere ne a kansa a yi fatan wato wani ya riƙa riga wani li'annahu sababun mufdin wa musilun ila maghfiratillahi wa rahmatihi domin ko wani sababi ne da zai iya kwaranyawa zuwa kaiwa shine mufdin ay yu'addi wa musilun zai kuma kai ila maghfiratillahi wa rahmatihi wannan mutuwar in ta zama fi sabilillahi mai mutum zai samu rahama da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa dalika khairun mimma yajma'u ahlud dunya wannan ko fi alheri fiye da abin da mutanen duniya suke tattarawa suke tarawa min hum na duniyar su duk abin da mutum zai tara a duniya da zai mallaki duniyar gaba ɗayanta to ya mutu fi sabilillahi ya fi masa wannan duniyar saboda me zai samu gafara ta zunubansa baki ɗaya da kuma wato rahamar da Allah bai masa wa annal khalqa aidan kuma halitta su kansu idan matu idan suka mutu au qutilu ko aka kashe su bi ayi halatin kanat ko ma da wani hali ne to kun ga nan malam abin da ke nufi ayar farko ta wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum yana magana akan wanda suka mutu fi jihad an gane wannan ta ƙarshe kuma wala in mutum aw qutiltum ana zantan halitta sauran waɗanda ba su mutu a jihadi ba ko ma ya abin yake to ma koma dai zuwa Allah za a koma an fahimci abin yau bi ayi halatin kanat fa inna ma marji'uhum ila Allah wa ma'aluhum ilayhi makoma su zuwa gare shi take fayujazi kullan bi amalihi kuma haka zai saka wa kowanne da aikinsa fa aina al-firaru illa ila Allah to ina amfanin gudu in ba zuwa gun Allah ba hmm? in mutum ya tafi jihadi an kashe shi in ya mutu gunwa za shi gun Allah in mutum ya ƙi tafiya dan kar ya mutu saboda ‘yan uwansa sun tsorata shi sai ya fasa sai ya zauna ajali kuma ya zo ya aikinsa ya mutu dai a cikin gidansu kila ma a cinyar wanda ya ce kar ya fita yana mai shi sai Allah ya ɗauke kayansa ya kwace yana son kayansa dole ɗauka je sa a kabari ina mutumin ya koma gun Allah don haka duk inda aka tafi kowaye ma ya mutu sawa'un mutuwa ce akan hanya wajen fatauci mutuwa ce a jihadi mutuwa ce akan gado da rashin lafiya mutuwa ce haka kawai salin alin ba wani sababi da muka sani to ko ina dai aka gama ina za a je wurin Allah za a koma wa ma lil khalqi asimun illa li'tisamu bi hablillah halitta ba su da wani wata mafaka da za su iya fakewa sai dai kawai su fake da igiyar Allah shine addinin Allah su kama addinin Allah shine abin da zai tsirar da su daga aukawa cikin hasara da taɓewa da nadama Allah sa an fahimci waɗannan ayoyi guda uku insha Allah ta'ala to mu yi magana akan abin da ya shafi a tashabbuh bil kufar inda sauran lokaci ya ayu ladina amanu la takunu kal ladina wannan uslubi akwai irinsa ba a nan wurin kawai ba ya da suka imani kar ku zama kamar الله سبحانه وتعالى يقول ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هو وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون موضع شاهد أنا شيني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب كس زمك مر وأن أكبي وللتافه siffar kamar ko kamanceceniyar ta ɓangaren me an ba waɗancan littafi suna amfani da shi suna wa'azantuwa zuciyarsu ta tausasa ta tausasa sun wa'azantu da maganar Allah da zamani ya tsawo bayan an saukar da littafin wa'azin sai daina shiga sai zuciya ta bushe kuma musulmi kar ku zama kamar su an fahimci abu shi ma kamar inda aka faɗi wannan la takunu kallazina kafaru wa qalu to shi ma wancan haka ne akwai kuma inda Allah madauki a cikin alqur'ani yakan amfani da kar a bi hanyar su wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu ko kaga wannan uru-uru ne kar ku bi son zuciyar waɗanda ba su sani ba haka ashe asalin a hana muminai koyi da kafirai asali ne a shari'a ba haka kawai son zuciyar malamai ne sai kawo ba asali ne Allah maɗauki ya kawo shi a cikin shari'arsa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da dama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum Abu Dawud ya rawaito daga hadisin Abdullah ibn Umar kuma malamai sun inganta isnadin sa yawa a wanda malamai suna nufin suka ce abinda hadisin ke nufi fa huwa minhum in khairan fa khair in sharran fa shar mana duk wanda yayi kama da mutane in yayi kama da salihan mutane to yana tare da su zai samu lada irin ladan da suke samu in ya kama da kafirai zai samu zunubi irin na kafirai in ya kama da fasikai shi ma irin aikinsu shine abin da hadisin ke nufi sannan akwai hadisai da dama dai waɗanda ba wannan ba manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da shi khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihi ku saba wa yahudawa domin ku ba sa sallah a takalmi ma'ana ba sa sallah da takalmin su a kafarsu wannan yana cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallah da takalmi a kafa za ka iya sallar ka wannan ba sallar jana'iza ake nufi sallah ta farilla za ka iya sallah da takalminka muddin ba najasa a jiki to illa kar ka shigo masallaci da mutane suka yi shimfiɗa ake tsaftacewa a gidanka in kana da wurin da yake rairayi ne ko kan sumintin gidanka tayil din gidanka kai sallar amma an masallaci mutane sun tsaftace kar ka ce sunna ce in taka da takalmi a ba sunna ba ce masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rairayi ne an fahimci abin shi yasa ya faɗi wannan a zamanin yanzu mutane suna kula da masallaci ana tsaftacewa ana mopping ana sa tile ana waye mutane suna zaune kuma za su ji kyamar a tako wani abu ba san meye ba a kawo musu kar ka ka ce wannan ce sunna Allah ya sa mu fahimci abin nan an zan sha fadakarwa akan wannan zancen namu dai ba akan wannan bane yahudawa ba sa sallah da takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba musu ku yi sallah da takalmi ashe kun ga har umarni ma akai sannan da magana akan eh, saba wa yahudawa dangane da gemu ko akwai abubuwa da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar a saba ma ahlul kitabi da abin da ya shafi shaibi eh, bil hinna'i cewa a sa lalle a rika sawa a gemu yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda yahudawa ba sa yin wannan an fahimci waɗannan duk yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mai ko abin nan kada mai koyi da waɗanda suke ba musulmi ba umuman ba iya ahlul kitabi ba da ahlul kitabi da kuma kafirai kowaɗanne iri za a zamanin da muke ciki mun fi buƙatar ma a faɗakar da mu akan waɗannan abubuwan musamman da al-thaqafatil wa thaqafatil shar'iyya sharqiyya sun zo sun hawo kanmu thaqafatil sharqiyya ga sunan na India da na China irin yadda suke laɓaɓo mana suke shigowa musamman na Indiya ta hanyar fina-finan Hausa da kuma direct gashi nan inda mutane suke ta kallo abubuwa da dama na abubuwan da suke aikatawa to Allah ya hana mu mai koyi da su ai wannan abun makasudi ne me ake nufi da makasudi shari'a tana nufin ayi haka shi asalin ka saba musu a ɗabi'ar addinin su a al'adar su a sulukin da sun keɓanta da shi ka saba musu ka fita daban wannan umarni ne shari'a in an ne ake nufi da maqsud in an ce maqsud ana nufin zaka iya sashi min maqasid da shari'a ita mukhalafar ba haka kawai ake yin ta dan kawai maganar ko zamantakewa ko makamancin wannan ba a'a asali ana son ku fita daban da su me ake nufi da wannan tashabbuhi malamai suna cewa at-tashabbuhu muhakatu man tuqsadu mubayanatuhu shine mutum ya kwaikwayi wanda makasudin shari'a ne ana nufin an umarce ka ka saba masa shine tuhu duk wanda shari'a ta sa daga cikin manufarta ka saba masa to ka je kana kwakwayensa fi shay'in min khasa'isihi a cikin wani abu da ya ke banta da shi ban da shi ba wanda yake yi ku gane wannan zamu zo karin bayani mutlaqan fi shay'in min khasa'isihi mutlaqan duk abin da yake banta da shi me ma'anar mutlaqan sawa'un kana fi dini aw fil adati aw fil ibadati shine mutlaqan din wa fi ghairi ma yahtassu bihi qasdan ko kuma yayi koyi da shi a cikin abin da ba shi kadai yake yi ba ma'ana ba iya kafirai ne suke yi ba amma wannan qasdan ku gane ba abubuwan da kafirai suke yi sun kasu kashi biyu ko uku akwai abin da dan addini suke yi an gani? to wannan haramun ne ka yi irin abin da suke yi dan addininsu akwai abubuwan da al'ada ce ko ɗabi'a suluki suke yi amma su kaɗai suke yi banda kafirai ba masu yi to da wancan na farko da wannan dukkaninsu mutlaƙan ko a addini ne ko a ibada ko a me in dai su kaɗai suke wani baya yi to haramun ne kai koyi su to akwai kuma abubuwan da suke ba addini ba ne ba ibada ba ce al'ada ce to amma wannan al'adar ba ta su ce su kaɗai ba wasu ma suna yi to a wannan ya halatta ka yi amma in ka yi ƙasdan ma'ana ƙasdan lil muhakati kai da niyyar kai koyi da su to shi ma nan kayi haramu kun gane yanzu ko gane ba yawa ma'ana wanda yake dan ibada ne ko dan al'adar da su kadai suke yi kwata kwata ba wani mai to kar kai koyi da su in kuma al'ada ce ba addini ba sannan gama garin jama'a ma wasu suna yi ba kafirai ne kawai suke ba to babu laifi kai amma in kai dan koyi da su duk da haka to kuma laifi ya zo har yanzu insha Allah yanzu an gane amma to ne shine ma'ana zaka suke fa tashabbuhu bil kuffari huwa muhakatuhu fi shay'in min aqaidihim koyi da su a aqidarsu ko ibadarsu ko al'adarsu da ta keɓanta su kaɗai suke yi ko makamancin waɗannan min an suluki na hanyar ɗabi'ar tsarin rayuwarsu allaci ta kunu min khasa'isihim wadda za ta zama su kaɗai suke yi da wasu ba a yi musharaka da su ba wallati ya tafarradu na biha wanda ban da su babu wani mai wannan duk ƙarin bayani ne cewa in dai kafirai ne su kaɗai suke yin wannan wasu ba sa yi to kar ka yi irin waɗannan wallati urifu biha mun ga dai wannan duk ƙarin bayani ne wanda da su aka san da wannan abun aka san su wa sarat shi'aran alaihim duk da ƙarin bayani ne suka zama alama ce tasu to duk waɗannan abubuwan kada kai koyi da su wasu malamai suna ƙara la bi muqtabal insaniyati abinda ba insaniya ce ta hukunta ai ba me yake nufi wannan ma'ana abinda suka yi shi dan zaman su dan adam to wannan ba komai kai ma zaka iya idan dan adamtaka ce ta sa su ma suka yi kai ma zaka iya idan dan adamtaka ba dan addinin su bane ba dan al'adar su bace to abinda na so in bayyana mana na wasu fa'idoji ka'idoji ne da malamai suka sa a nan dan a fita ban sani lokacin ya ƙare to kuma wannan abin yana da muhimmanci to mu dan ji inda muka tsaya ma karasa gobe insha Allah ta'ala sai mu abin nan Ka'idoji dangane da wannan babi duk abin da ya zama ya ce banci kafirai ne su kadai suke yi a ɓangaren addini ko ɓangaren al'ada to haramun ne kai koyi da su an gane wannan ba a zancen a kalli niyyarka kar ka ce ni zan yi ai ba niyya ta wannan ba ba addinin su nake bi ba a'a duk abin da yake ki yake banta da su su kadai aka san su da shi to kar koyi da su kar ka ce niyya ta ba wannan ba ce an gane abin da bai ke banta da su ba shine abu na biyu duk abin da kullu ma zala ku bil kuffari duk wata al'ada da ba ta keɓanci kafirai su kaɗai ba fa innahu laysa min at-tashabbuhi to wannan ba ba ba ba maganar an haramta koyi da su misali yanzu al'adar musulmi galibi shine a zauna a ƙasa a ci abinci ko dan ka ci akan tebur da cokali da sauransu wannan duk da asali ba daga musulmi yake ba amma yanzu ya zama al'ada al'ummomin duniya gaba ɗaya suna yi kuma sannan babu wani abu na addini a cikinsa to nan babu laifi a ciki an gane amma in ka ce bari in yi don koyi da su to kuma koyi da su da ka ce din nan to an samu laifi a nan kasdinka ne ya jawo maka laifin ba aikin ba shi aikin ya halatta kai ya halatta ka ci abinci da cokali ya halatta ka ci abinci da fok da wuka ya halatta saboda yanzu ba al'adar kafirai ce ita kadai ba kun gane wannan akwai muhimmanci wannan kadojin ko ba ko mu kyale su kuna so abu na uku ko mu tsaya haka gobe a cigaba lokaci ya kare to shi ke ba laifi mu tsaya nan gobe insha Allah ta'ala za mu ƙara sau ɗannan ƙa'idojin sai kuma <clears throat> mu ci gaba insha Allah ta'ala ai goben ba wahala ne da ita ba a wurin ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kai mu Allah gafarta mana zunubanmu Allah ya sare mana al'amura wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آه لا منسى لا ونعم to mu kyale tambayoyin gobe sai mu amsa da tambayoyin da wannan insha Allah ta'ala wannan ya yi tambaya na tuna ne wata tambayar da wani ya tuno min dazu daga Agadas Niger ta WhatsApp <clears throat> cewa da Allah yana so amsa masa cikin karatu kuma sai na manta ban ma tuno ba sai da aka miƙo min wannan insha Allah za mu haɗa da wancan inda da wannan mu ji gwargwadon abin da za a iya samu Allah san ta Allah ya ba mu iko Allah kai mu gobe sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa sallam assalamu alaikum